Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin, Amin, amin, suma amin, ya Allah. To idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki na makon da ya gabata, muna tattaunawa ne akan batun sabuwar fasahar amfani da wasu kwayoyin halittu domin warkar da miki, gyambo ko kuma mummunar rauni a jikin bil'adama cikin sauri, wanda ake kira magot therapy. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari shine ya ɗauko mana bayanai akan sabuwar fasahar a tattaunawarsu da Dr. Mustapha Ahmed Yusuf na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Ya yi magana a kan wannan sabuwar fasaha wanda tuni asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano suka fara amfani da ita kuma ya ce kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu. Ga ci gaban hirar da shi Dr. Mustapha. So idan akwai ciwo ko gyambo a wajen jini baya gudana yadda ya kamata idan wannan farin dattin nan suka rufe ciwon to gaskiya ciwon zai ɗauki lokaci. Mun wannan rubabbiyar fata. Yawa rubabbiyar fata kenan mm. slough kenan a mm. turance muke cewa mm. so yana ɗaukan lokaci to amma cikin 'yan kwanaki kaɗan sai ga idan muka sa zai taimaka wajen cire wannan kuma wa'annan kamar ina so mutane su san cewa muna yin aiki ne ya danganta akwai likitocin fiɗa daban-daban akwai likitocin bangaren kashi na orthopedic akwai likitocin da suke da shi makara misali kamar plastic ana samu yanzu muna aiki ma da kamar bangaren likitocin ophthalmology kenan su ma idan aka samu duk wani wani bangare na jiki wanda ya mutu haka da suke son su cire muna zuwa mu dasa wayannan kwayoyin halittun bayananka da misalin da ka kawo mana na wancan mata da shi wancan matashi ya nuna kenan yanzu an samu fasahar da za a ce a asibiti an sami hanyar da ake warkar da ciwon sabara kenan maimakon a da da ake cewa ba a iya samun maganin sabara a asibiti sai dai a na gargajiya eh gaskiya Sabida ai da yanzu muke kara wayarwa da mutane kai kuma kuma dai da wannan kokarin naku mutane su san cewar duk wani wanda ke yawo da wani gyambo a jikinsa da ya sanya ciwar ya daɗe yana magani bai kai ga samun sauki ba muna iya gwada wayannan kwayoyin halittun gani kuma insha Allah za a ci ga za a kai ga samun nasara eh, yanda ake bukata gaskiya baya ga wannan za a iya cewa misali wannan sabuwar fasaha da ta zo za ta taimaka wajen rage abin da kuke kira amputation na yanke sassan jikin ɗan adam saboda riɗewa ko rashin gyaruwar su ko su eh wannan saboda bincike da yawa da aka gudanar a ƙasashen da suka ci gaba sun nuna cewa idan aka yi amfani da magot therapy musamman a wanda suke da kamar gyamban ciwon suga diabetic foot ulcers kenan mm. gaskiya yana rage rate na kamar amputation kenan na bangaren kamar cire wani sassa na jiki mm. amma ina son mutane su san cewar wannan maganar da muke duk wani abu da za mu yi muna kamar yadda na faɗa baya muna aiki da likitocin orthopedic da kuma sauran likitoci wato wannan masana fasahar harkokin kasusuwan ɗan adam yawa sai mm. kuma idan misali masu irin wannan ciwukan suka zo akwai gwaje-gwaje da muke sa a yi mm. ɗaya daga cikin wannan gwajin akwai abin da muke ce ma doppler scan shi wannan doppler scan kamar hoto ne wanda zai haska na kafar zai haska ya ga na hanyoyin jini da suke gudana a tabbatar cewar babu wani hanyar jinin da ta soke ko kuma ta toshe saboda mun san cewar masu ciwon suga akwai abin da ake ce kamar atherosclerosis a turance suna iya samun wannan abin abin da yake sawa kenan ake samun har a kai ga ciwon wannan sai an yanke masa kafa saboda don wannan hanyoyin jinin suka toshe jini baya gudana baya kaiwa ga wannan sassan jikin so har wannan bangaren jikin ya kai ga mutuwa so wannan gaskiya yana taimaka sosai saboda waɗannan bincike da yawa sun nuna cewar ana samun sauki idan aka yi amfani da wannan sabon fasahar na magon rafi. idan mara lafiya ya zo kuma maka fara kan lokacin da ya kamata gaskiya. Wai Dr. Mustapha yaushe kuka fara wannan fasahar kuma yaushe a nan kenan kuma a ƙasar nan yaushe ne aka fara? Eh kamar akwai na taɓa faɗa a baya cewa wannan mago therapy abu ne da muke cewa kamar standard treatment wanda ake amfani da shi kamar fasaha ce da ta samu sahalewar abin da muke cewa kamar fda kenan a ta kasar amurka da kuma nhs british national health system da a shekarar 2004 kenan shekaru goma sha shida da suka wuce kenan to mu kuma yanzu yanzu ne muke samun a samun yin amfani da shi wannan sabuwar fasahar to gaskiya duka duka dai ba mu wuce ba mu kai shekara ɗaya ba da fara amfani da wannan sabuwar fasahar kuma gaskiya dai alhamdulillah muna ganin dai sakamako masu kyau gaskiya kuna da alƙalman da kuka yi nasarar ayyukansu sannan kuma da kila kun ɗanyi hasashen na gaba. In gaskiya to a takaice dai abin da za mu iya cewa shi ne a sofa dai mun samu dai marasa lafiya da muka yi wa wa'annan wannan muka amfani da wannan sabuwar fasahar kuma gaskiya mun samu abin da muke ce kamar nasara na sama da kaso 90 kenan cikin 100 gaskiya. eh tunda waɗanda magani kamar yadda na faɗa maka da yawa da an sallame su sun tafi eh, kuma abin da ke raba mu da su ma dai sai dai yi addu'a saboda gaskiya wasu za a ga sun zo akwai wanda maybe da aka ce za a cire musu wani sassan jiki su amma kuma da muka sake zama aka sake duba sai a ga cewar a gwada musu wannan sabuwar fasaha kuma gaskiya an yi nasara sosai akwai bincike da na watakila faɗaɗa fasahar ku ai kamar yadda na faɗa ka san tunda yanzu misali muna maganar asibitin koyarwa na malam kenan iyalan muke kamar gudanar da wannan fasaha akwai sa ran gaba cewar da idan mun ci gaba da wayarwa da mutane kai tunda mun san cewar a nan Kano kadai muna da manyan asibitoci da ya hada da asibitin kashi na dala asibitin murtala asibitin nasara duk suna ganin irin wa'annan masu ciwukan so muna sa ran da za su ke turowa nan kuma gaskiya za mu ci gaba da samun karin alƙaluman da kuma marasa lafiyar da za mu yi amfani da wannan kuma kamar yadda na faɗa gaskiya yanzu ba mu daɗe da yi da fara wannan fasahar ba amma gaskiya dai yawanci muna ganin gaskiya nasara. sadautaka tana likitocin duniya da suka ɗau mutuwa mu yi rayuwa sadautaka tana likitocin duniya da suka ɗau mutuwa mu rayuwa Allah madawwami sarki gwalli da yama mallaki na kiyama duniya wai me ka ce nasara me kalubalen ku ya zuwa yanzu ito eh yanzu kawai kalubalen mu baya wuce tunda ka san duk wani abu da idan aka ce misali sabo ne ya zo so mutane sai an dan ɗauki lokaci ana wayar musu da kai ana kuma nuna musu fa'idar da kuma amfanin wa'annan wannan sabuwar fasahar kuma wannan shine abin da muke matakin da muke yanzu kenan na sanarwa da mutane cewa ga amfanin wannan abin ga kuma fa'idodin wannan abin ta bangaren kayan aiki fa ta bangaren kayan aiki kamar yadda na faɗa maka for now dai gaskiya ba zan ce muna da wani wannan kayan aiki ba can da muna samun duk da muke da bukata muna samun su wa'annan kwayoyin halittun na tashar da muke yi sarkin baiwa Sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahi ka ba mu lahiya sarki Allah. Lafiya uwar jiki shiri ne da ke tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya kuma ya amsa tambayoyinku da suka danganci harkar lafiya. Likita masu sauraro na ta aiko mana da tambaya game da batun allurar rigakafi ta wannan cuta coronavirus ko kuma covid-19 kamar yadda aka yi mata lagabi. To ina aka kwana ne batun wannan rigakafi? To hajiya batun wannan rigakafin da har yanzu masu aikin binciken kimiyya suna bincike a kan wannan rigakafi amma an soma kafa na farko kafa na biyu na binciken amma kafa na uku yanzu ake ciki. Kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar Amurka tare da ni Aisha Tusile a duk Alhamis. a shirinmu na rana. To sauraro na muka kawo ƙarshen wannan shirin muna fata an amfana a kasance mako na gaba domin jin wani sabon shirin. a halin yanzu a madadin shi Dr. Mustapha Ahmed Yusuf da Muhammad Ibrahim Kwari da ya ɗauko mana sai Julie Leathers Gresham wanda ta haɗa mana shirin ni ce Aisha Tusule ku kasance cikin ƙoshin lafiya. sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya.